Bismillah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan platform Rasulul Amin, Rasulul Amin, Rasulul Amin. Insha Allah wannan program za mu zo muku da shi yau ne introduction first program kan wanga platform na sarki zaki da da mu zo muku da batun maganganun gidajen aurenmu yau ne first day kuma kamar yadda muka yi alkawali every tuesdays one o'clock american time six o'clock ghana time za mu yi ta zuwa muku da wanga program game da batun aurantakewa ni da dan wana sarki zaki da matansa ajiya yan zaki masha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To kamar kan Mr. Jerry ya yi magana. Yau ne da mu zo mu fara muku maganganun gidan auren mu. Mun fara kan 1 o'clock American time, 6 o'clock Ghana time. To za mu je talla mu kuma dawo kuma insha Allah. Eh da girman ki mata kike ga sarki zaki siyan nagari mai da kuɗi gida shahararren kamfanin nan mai suna zakiyan zaki beauty collections ke kawo muku shahararrun kayayyakin sawa da mayamayan shafawa mai mai da tsohuwa yarinya a zakiyan zaki beauty collections akwai mai shafawa na jiki akwai mai shafawa a fuska wanda yake cire kuraje fuska te luwi luwi akwai sabulu na wanka da na wanke fuska a zakiyan zaki ake beauty collections muna da lesh kala kala na mata muna da jaka wato handbag muna da atamfuna kala kala na kowane irin wasa masu kyau da inganci da quality muna da t-shirt kala kala na maza na mata muna da takalma kala kala na mata har da na maza ga turarika sannan akwai dogayen riga na mata wato abaya da kuma na maza wato jallabiya Bai Amerika, ba nan kaɗai zakiyar zaki ta tsayawa. Akwai sarƙoƙi, akwai ɗan kunne na gold da na zinari, da na diamond a zakiyan zaki beauty collection. A bangaren kayan shafe-shafe akwai jan baki, akwai gazel, akwai eyeshadow, akwai concealer, akwai foda, akwai mai, akwai sabulu. Idan kana so ka garzayo ka mallaki set ɗin zakiyan zaki beauty collection. Muna maraba da misali ko mai siyan dai ɗaya duk inda mutum yake a duniya kayan mu na zuwa gare shi cikin sauki domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka plus one seven one eight six eight seven seven five one nine. Alafiya lau zakanyar zaki tauraruwa mai adayyar To, salamu alaikum mun kuma dawo. ta Mr. Jerry, ka ci gaba. Masha Allah yan zaki. Halina. Mm, kanuwa na diyana ni kade. Ba ku fe. Masha Allah to. First day program mu ke gashi sa introduction mu ne wallahi muna gode ma sarki zaki da ya arrange wanga program da za mu yi saboda gaskiya aurayyan mu yana ci mu na tuhu a kwarya. Amma ina da wani maganar da zan yi game da platform Rasulul Amin, viewers on Rasulul Amin, they are very loyal. Thank you. Thank you very, very much. Suna tare da Zaki, how many years kika? Well, like so many years. Ba su taba disappoint ba anytime Zaki ya kunna program. Wallahi kaga an cika kuma abinda zaki ke fadi ba wai zaki ya fi su wayo shi sa kullu suke jin shi ba. so da yawa viewers nan kana program masu duban ka da yawa sun fi ka hankali fa amma da yake tunasarwa na nan wani na nan ya san wani abu ya manta shi zo ya zauna kan program sai ya ji wani abu da za a faɗi shi tuna shi sa muke programs ba wai mun fi su hankali da wayo ba viewers mu are very smart kuma muna gode musu da suke samun lokaci suke zuwa suna saurare abinda muke faɗi za ki za ki kara kan wannan to mun gode ma Allah da yau da Allah ya bamu yau Tuesday da last week za mu fara so unfortunate mun samu rasuwa shi saba mun yi mun yau kuma Allah ya gwada mana Tuesday lafiya program mun gada za mu yi ga ubangijin Allah sa mu yi lafiya mu kare lafiya ubangijin Allah ya sa kuma program mun ga kuma mu fahimci juna mu ci amfanin juna kan wanga program ga kuma zuwa ga gidan aurayyanmu mu domin muna da matsala da wa gidan aurayen mu kuma kowa da nasu different kowa da matsalan da yake da shi gidan auren shi yasa yau ya kamata mu zo mu fara ban san na kake so mu tackle farko ba ta kan eh, maza eh, like kan mata ko kan na maza ya da mu fa na kake so mu tackle eh so far dai abinda na gani ne inda muka fara post abubuwa mutane an yi interest sosai kuma tun da yau ne first day akwai watan da ke son ta contribute amma as the programs go on nan na so mu tackle batun maza da mata both side okay saboda to da yawa ana ce mini kamar ina attack maza too much kuma matan nan kuma love da nake ba su abin da yasa ina da kanni mata da yawa kuma ina da diyamaci. shi sa amma yau tun da ya zama program kuma tunasarwa ne za mu takar wuri biyu nan duka ne mu advice juna mu tunasar da mu insha Allah. To na farko yadda mace za ta zamna da mijinta don zo mu zana zamne da mijinka kuma dole akwai matsaloli akwai abin da kake so akwai abin da kuma baka so akwai abin da mijinka kuma ke so akwai abin da bai so amma cikin zamantakewan mu ce duka muna ganewa da kan ya kamata mu gane shi da kan ya kamata mu gane kamar asimace ya kamata san responsibilities ke. kuma gidan aure kuma most of the time mata muke gyara auren mu because that I thought is men ko da yake maza kuma na da nasu amma namu na da karfi ya fi na maza because excuse me to say kaga namiji is like our babies No. You guys like our like kamar the da ka haifa even though he's your husband. No. Yes, I mean let me just namiji ke nema namiji duka na neman lalashi. Ka pampan shi. Amma da na duba cikin situation mu mu mata akwai abu guda da ke ma mata very difficult Sakani mata da miji which is in mace ta yi laifi feel very big ta ce ma mijinta kamar ka yi hankuri ko ta zo ta ta kusanta da mijinta ba mijinta hankurin nan mace na look very big even though ma ko mijinka ya fi ka gaskiya ma ko ka fi mijinka gaskiya saying sorry na is a big word da dai yanke fadan mata da miji duka Isa yanzu ya za ya kagan za mu fara da wannan abin shi ne matsala babba cikin gidajen aurayyanmu. mu. Masha Allah, zaki yan zaki kin tabo point. Ai, mutum duka Ina fito ga yanda aka rene shi. Kin ga Hausawa na da wayar wai tarbiyya. Tarbiyyan nan su da yawa namijin za ka yi aure ya kamata ka je ka check background mace nan. Kin ga girman kai su da yawa ina fito ga tarbiyyar da aka yi ma mutum yadda aka raise shi shi yasa in kana neman mace ya kamata ka check background ta ka gane kamar mace nan mai tausayi da mai tsoron Allah ne kuma ba ta da girman kai kin ga in dai ka je ka doko mace inda ba ka yi background check ba mm-hmm. ka zo da ita gida kamar yadda kika fadi wani abu a fara ma ya yi mata karfi a zuta gashi domin yadda take kenan kuma kai da za ka je ka doko ta ba ka yi background check ka gane ya take ba kuma imani na cikin tsoron Allah mace mai tsoron Allah ta yi wani abu kankanin dai mijinta ya farfado na tana ba shi hankuri ne kuma tana biyayya biyayyan aure na ciki ba da hankuri na cikin biyayyan aure haka ne wannan ya ansa question kin nan ko zaki eh ya ansa question na kuma amma the main point da nake so mu understand na kaman ba me zai sa me yasa nan mace za ta feel big kaman mijinta e eh, yi mata laifi ko kuwa ita ta ma mijinta laifi no matter what it is na mijinka mijinka ne akwai waɗansu na nan suka samu problem da mazansu wani na nan ni eh, like lot of people sun kame wani na yana ya fada da mijin shi one month cikin gida bai magana da mijin shi wani na nan three days bai magana da mijin shi wani na nan for so long unless mijin da kanshi zai bada hankuri which is not nice ko ba mijin kama ba ko ba mijin kama ba muna batun aure ne ya zama dole wannan ya zama dole kuma ya zama wajibi ka yi ka ba miji ka hankurin fa da ya zo da moment da fa da ya zo because wala abin da nake tunani ne kamar baka ga mazan mu da suke kake ganin sun ga suna da wayo they know when they are wrong and they know when they are right amma kaga as namiji ya fi so mace ke ki kan ki kasa ki fara apologize mai face amma kai ya ka apologize from the she first as times goes on be shi zo ya zamna ya yi tunani ta kama amma ta nan gari na offending ta o amma gashi nan ta zo ta bani ankuri kuma shi da kanshi ya san kaman ba shi ya offending ki amma being that kin bada ankurin nan kin ga shi da kanshi ya zo kuma back ya zo shi kuma nawa ya zo ya baki hankuri kuma kagan fada ya yi me fada ya wase ya wase da kagan dai muna da wannan tarbiyya da irin na abubuwa ina ganin ka ba mun samu sauki kuma cikin gidan aurayyan mu yes domin namiji duka zakiya in ka ba shi hankuri ko ya kike shi yasa na ce muke yana depend kan mace nan mace mai tsoron Allah ba ta gaba ya wuce 3 days domin ta san ayan Allah wande ma domin bai mai sense kai da mijinka ku samu problem sai ka ce ka shi da mijinka mijinka ba wani waje ba ne o kai da mishi ke cikin gida guda kai da mishi as long as in problem ya zo to my understanding in problem ya zo an problem an kare ya kamata sake wannan problem wannan ka understand bai kamata ma kai ma wai one day har three days ba mijinka ne ya kamata ku settle akwai mutu akwai rai haka ne cikin fushin nan ka fadi ko shi fadi me zaka ce ma Allah ka je ka ce zaka yi mai wankan gawa ko dai maka ya dai maka yi wanka yasa fushi tsakanin mata da miji wannan ba shi nan cikin addini ma aka yi fushi na ya kamata sake shi to zaki yana make point na ga muna tare da manyan mutane ga dan wani Alhaji Abdulsamad Amin ga dan wani Shaibu Sarki Yaki ga dan uwanmu Rumana Tumumin. ga dan wamu Muhammad Muhammad ana ji kuma gaskiya salwa ga dan wawa oh yarwa masha Allah ka da Hausan mu thank you ai a ankura da Hausan mu ga ya mai thank you Zakiya kada ya ankura da Hausan mu eh shi yasa wanga program da zamu yi ga wallahi Zakiya tunasarwa ne kuma jama'a an su shi yasa ya kamata mu take it serious kuma viewers mu muna kara gaya muku ba wai mun fi ku sani experience an aure ba ne amma zaman mun ga mun zo mu sha ideas ne kuma mu tuna mu yau maganar da zaki ya yin ga magana ne mai muhimmanci mace mai addini mai imani wallahi ba ta gaba ya wuce three days Shi ne zaki ya mata correct na way one day ma kuna gida mace kaga in kuka kai fushi da ita wata mace mai tsoron Allah wallahi she ba ta jin daɗi tana approach ka every second mu maza kuma yadda muke daban da wani namiji ya san ina wani namiji kuma ya jira two days three days is true jiya she kaga magana ya kare kaga it's normal ka ba namiji ku kaga da ni magana ya ina so me she sake mini yanzu yanzu gona mu yi fira amma da in ka zo ka understand it's normal in ka offend mijinka ya kuma ta shi mai gwada fushin shi na ka gane like domin na zo na bashi hankurin nan ba wanda ke sa ba wannan da ya ce kamar ya sake mini right away ba ya kamata shi kuma ya fadi ya gwada mini fushin shi kamin ya sake kaga ya sake nan ya kare nan lokacin shi shi mai kawo pointin shi amma kuma dan su maza kuma na nan in ya fushi da ya zo sun fi matan ma fushi yes domin kaga wadansu mazan na nan kuma kaga zama aure da kanshi da akwai wani abu da kuma kamata akwai respect tsakanin mata da miji kagan respect kuma yana build relationship ba shi ka kai mijinka wurin malam ko ka kai matanka wurin malam ka samu zaman lafiya akwai abubuwa daban-daban daban da za ku zama kai da mijinka ka gan kamar zaman ku ya fi ma ka kai mijinka wurin malam ko ka kai matanka wurin malam ka samu perfect marriage maybe ka ga wani ma waje na nan ka san mu African mentality mu da an gan kai da mijinka ko kai da matanka kuna zaman lafiya kuna wani abu to an fara maka negative thought kenan kamar ka kai mijinka gidan mayan ko ka kai matanka gidan ba wannan duka idan zo yana depend yadda zaka zauna da mijinka you get it all boka kenan uh-huh. you get a perfect marriage ko ba wani ke ba kamar ba kai da mace kuka zauna kuma ba ku fada ba o fada nan da definitely ya kamata ya zo ciki no domin zo mu zamna ko ya aka yi a kusa sabani ya zo tsakanin mata da miji amma ya kamata ina da limit ya kamata ina da limit kamar kai su eh, ina son tambaye kamar matan ka taimaka laifi ya kake handawa bin eh kamar yadda na fadin nan ni background na tun da nake tashi inda ni da kai muka samu problem in dai ka zo kana ba da hankuri lokacin nake fushi Okay. Ina need time digest abi maybe ba the old day ba ni ba iya gaba ba. Amma in ka kyale na zo na zauna wani two hours three hours na zauna na digest abin nan. Wallahi ko ba ka zo ka ba ni ba ni na biyo ka in zo in zo in zauna ta da magana mu gyara magana. That's part of communication. Shi sa communication kuma ke da kyau. Very important. it's it means matanka ta san yadda kake kenan. Yes. Ka understand. Kamar ne kamar kana kake kana part of neman side na domin ni in zan zo na baka hankuri saboda ni ban rika na yan rika fada da kowa amma when it comes to mijina ban yan rika fadan nan. Allawa. Yes, and maybe na offend mijina ko wani abu. Mijina ya testify to that. Ni na so na zo na apologize ma mijina. Ina so radio mijina ya sake mini nawa mu fara dariya. Allah! akbar kaga yana nake kenan shin samu eh. shin samu kaina because I'm used to it nan eh. isa ni bayan bayan dokan gaba da mai na ba wari fun ki kamar ni ne shi kuma yana son ki bashi time ya digest abin tukunne ya yankuri. Shi nake gaya maka mijin kuma sometimes ina ask kaman kai. Ya kamata yana oh. son bashi time. Ni na because of yana ni kuma nake nan. Eh. ina so mu yi shi right away in ba shi hankuri in sai ne zan yi da sake mini okay hakan sometimes ya sake mini right away no. sometimes kuma ka ya mini wani dan kwalisa kwalisa dai amma still ina biyo shi to ranan nan da kanshi ma abin da ban mm. abin da ban so yi duka na yi mai ranan na yin tambaye shi so nawa me da ka ci eh maka kaza mm. eh massage kafanka je to ni na mm. yanzu zan zama kawai shin maka kafan shin na massage Allah wa. Kana zan kana nake dan nake push abin nan. Na. Ai ko kai ne ka sake. Haka nan ne. Haka nan ne. Domin yana nake dan dan push abin kuma da nake zama nan gaba wannan fadi wai domin na fadi wade ne. Eh. Kowa da relationship shi cikin gidan auren shi. Na. Kuma yana depend yana da ku fara build abin. Because ni ya ga my husband miji na abokina ne kuma miji na ne. Uh-huh. ka understand sometimes mijin ya yi fushi mai ce kamar ban ban ce miki komi kuma amma bai yawa ah. because of yana relationship mu yake muka saba bin mm. ya yi mini wani kwalisa ban shiga ban ban tanka ki bai miki komi amma ya gan na yin wani abu kuma no wannan mistake yanzu gano ya call attention na kuma shi manta kuma kamar ya ce mini kama ban tanka ki y'a abin da kika kan dama no domin yadda muka saba da lamarin kenan ka understand in ji shahidu sarkin yaki where you are on point ya so ya so point na ba Thank you so much. Amma yeah. on my understanding nan na feel kamar da ka offend mijinka. She mijinka bai da hankuri. She kana try ya zo kasa. No. Tukunan ka apologize maka. Din na feel kamar fadan na ya je nisa. Eh. Fadan na ya je nisa because me shi kuma ya think kamar ah ke ki late ba ke kin ba at least ba mai sha kuda da point ko da ki bashi for some minutes right for some hour ki kuma komo kuma yes sai ki ba ki hankuri kamar don Allah ya fi miki baki ko da kira san mu mata mu mu ba da hankuri yanzu gano and we will repeat ourselves again masha Allah wannan life mata ne shi ta kaka mata mazan mu kuma su ta hankuri da mu su ta hankuri da mu su rika mu kuma kaman yayan cikin su I ne kuma mu matan we are there but we are not perfect no maybe na san maybe na san mani na san wani abu watakila abin da wani ya sani ban sending ba shi sa na pick up from another woman maybe abin da nake fadi What about the one guy idea maybe ta ji the guy. Is ita matter ta try to do the koya work with her marriage I can. da ba abin da ya fi peace zama cikin zaman aure haka ne in kai da mijinka kuna in good time ba fada ba komi peace wallahi kana jin dadin aurenka na kamar there is no one like ba abin da ya fi aure cikin gidan duniya haka ne don aure abin jin dadi ne kuma abin so ne kuma abin yi ne ai akwai peace ai dalilin programs gama da ni na join ne saboda kinga ga aurayyar da yi wa ina nan zakiya wallahi malami bai taba shigo gidanku wai wani fada za a nemo malami ya gyara tun da ni na aure salwa yau 22 years kenan malami bai taba shigo gida na ya zo gyara aure ba saboda inda mata na ta fito na yi homework na gidan kirki ta fito kuma da yake mu can bawa so da mu duka family ne haka ne wannan domin da ita ta kuma da ta je ta yi background da ta gane kamar ga gidan da ni na fito shi right away shi aure ya dace shi sa kin ga wani karamin fada saboda background ta tarbiyyar da aka bata nan muna ya musaf amma in ka je ka doko mace da gidansu fada ake yi wata mace ma salwan ka shiga kuskon ka bar kudi cikin wandonka wallahi kafin ka ba kudin ta fito gidan sata ne ba ka je ka yi background check ka ba wata mace ma in ka fito turai akwai wani aboki nan da ita fito america ya je ghana ya bar iphone kan tebur unguwan da suke nan unguwan nan ba su samu ba kuma ba irin unguwar remote area ne shi da matan shi da iphone ya bace that night nan ta yi rasu wata taba ne, ba ita ta ba to ina da question irin wangan fada ai sai an ji an kirawo malamai ah, wannan babban malamai domin ba kirawo malamin ka dauki abin mijinka dai ya zama na abin da son tambaye ka shi mijin da ya ji haifo ya sai matan shi haifo That's a good question ban tambaye shi wannan ba. Eh amma sanwa wannan bai ba ta reason wannan bai ba ta reason da saukowar shi na haifo ne shi bace ba. It could be kuma <laughs> trust issue na kashe aure. Eh amma it could be kuma watakila haifo ya riga ya bace da shi waje tukuye shigo gida. You never ah, know. Salwa, he made sure kaman ba ya dibi iPhone kan tebur shi tukai shi da kusfa. Okay. Ita da tana da ta zo sata mijinta ke na ba ku komai matan. Gidan no ai ba da fada ya zo ma da magana. Qur'ani tsakanin ta da mijinta ba ni ban tabawa. Background da yayi ma gidan da ta fito gidan barayi. Oh, ta zo da sata. ne. sai aje ta da kyau wacce ya ajiye ta okay da sai aje ta ka understand na yi ya bar ta san kamar instead of ta sata na ta tambaye shi kuma dai tana so na yi miki yes na sai miki karan communication na da kyau wata kila kuma yadda ya fara da matan shi tana so ta tambaye shi abu ta ga ta ce bari in sata ina depend kan da kake zama matanka ne yau inda je Mr. Jerry inda yana ga abu ni miji na da abu na tambaye shi bai bani amma wata waje ta tambaye shi ya bata me zai sa me shi ta gani ba ta doka kai kina da kwanci zure zakiya wallahi don ba ta doki ba ya je ba wata waje Na. they fan of doing that instead of ka bar gidanka is satisfying nan eh. shin nan matan shin nan bai eh. ba ta wo amma kada eh. wata mace daban ta zo ta tambaye shi kaga ya yi sauri sauri ya doki ya bata Ki make good point wurin nan. Ka understand. Yes. Isa ya kamata mazaje mu kuma su yi hankuri su treat mu very nice with respect. Masha Allah. Very nice with respect. Domin namijin da ka treat matanka with respect. Wai ba an ka ka treat matanka kaman queen, ta treat eh. ka kaman king. Masha Allah. ka gane namiji duka da ke da hankuri da yanayin matan shi ta yi laifi da yanayin da aka approach matanka da yanayin da aka yi magana da matanka wallahi ka mm. zama kaman sarki cikin gidanka ko even do maza mu duka sarakai ne amma ka san sarki na yana nan daban-daban kun mm. ka duba sarauta amma ka gani wani ya fi na wani haka ne ehe isa yana da aka treat matanka yana da aka yi magana da matanka ta maka laifi karan zuciya bai da kashe amma ya kamata tsakanin mata da miji ya kamata hankuri yi yawa masha Allah in kana tweet matanka da hankuri ka man da ta reply ka ta reply ka da fushi mm. ba ta reply ka da fushi imagine na yi laifi sai miji na zai kira ni kan kwanciyar hankali ina try explain mini things ba da kowa ba da komi ba wallahi na ji mai mm. na ba shi all years domin lokacin fushi ya zo amma shi ne ya kamo na down ah. yes great mini kaba ke akan gani akan gani komin fushi na ce yona ji amma akwai waɗansu maza kuma da yawa in mata su suka yi laifi the way body language suke fitowa it's ah. not it's not nice haka ne kawo reni tsakanin mata da miji wani mace na nan ta ce kamar ba kumbin mijinta ne ka gane mm-hmm. so bloke don ta san mijinta ne ban san wurin ka ba kamar ni kan gani da mijin da muka samu problem mijin ne wani kowane magana duka ina gani kamar yayi fushi ne ya manta ma kamar yayi wani magana yasa ni ban take mm-hmm. mijina serious haka ne ni yayi fushi wani maza maza kamar yadda nake fadi ni kuma haka ni mai tausayi ne tausayi namiji mai tausayi mace wannan kuma yana count tun za ki aure namiji ki make sure kamar mai tausayi ne. Mai tausayi. Wallahi. Like very very important. Kuma na biyu kuma Mr. Jerry ina son ka ka buga mana point din da maza kuma ke mistake wurin mata. Masha Allah ki yi magana zakiya. To, mazan nan gaskiya sau da yawa matan nan na na ce kamar muna mistake amma fort ku ne zan point mistake maza shin gwada miki kamar fort matan nan okay kamar mace su dai wannan jin akwai wani time where women don't like good men they like bad guys that's what some women say some women okay mm -hmm. she mace inda zaki ya wuri so dai yawa kaga kamar mace nan ta pick wani bad guy ban ce 50% maybe 40% of mata okay ta pick wani bad things from the guy guy na maybe wando shi na jan kasa gashin shi rasta shi ta doki wannan samari ta zo tana so ta sake shi tana so ta zama da shi mijinta mm. Samari nan already kin san yanda yake kika doko shi kuma ki musulma ne ki mace ne mai ladabi kina neman aure aure sun kika doko wannan miji kika kawo farko mhm. ka samu problem da shi wannan namiji ma bai da communication skills haka nan ne kin gan how he can communicate with you ba it's true ke problem yanzu shi kyale ki kina magana bai ji ya yi fushi ya shara miki fortun ki ne na ta biyu wa na yin wannan abu na biyu kuma namijin nan bai ya entertain mace ba kamar yadda da zaki ke saye shi kuna nan gida kuna nuna ya zuwa wurin za ki yi abinci mu duka mu ciki kuma ki ci hannu last na gan ku kan facebook kuna sa ma juna makeup part of those entertainment na wannan namijin nan da za ta je ta doko shi ta san ka ban da wannan shi ba boring husband eh shi ta je ta doko shi ta sake shi ina zuwa bari sauka shi dai bari sauka na uku wannan namijin nan bai taba sai mata ko underwear ba suna tare ma kamar five years before suka yi aure bai taba zuwa aiki ya zo ya so chocolate ma ya zo ba ba she bayan auren nan she kaga zaki na yi zaki ya she tana expecting shi ya yi the same thing ko da yake is a bad guy amma sometimes I blame the woman for picking those guys Okay, Mr. Jerry, ka ga maganin gangan na magana ka dan kai. Ka gan kama maza duka daban-daban ne. amma akwai wani bai aure miji wani bai aure matan wani haka wani bai aure mijin wani Na. idan kada mu doke su kamar da ta gan kamar ana eh, ita ma ta yi ta start in dai mijinki bai yi ke ki mace ke ki start in kina nan ke ki sai kamar ya kan ga ina son gift yasa in dai na fita na gan wani na ga wani kayan namiji like kayan maza inda ya mini kyau ba ma sai namiji ya sa ba o irin na wucewa store inda gan sa ma cobin nan manikin nan sa mai na gan na ya ya mini kyau ya mini sha ina shiga in ce musu kuma i want this for my husband ah. ka understand oh. inda ya mini kyau na gabu ya mini kyau ina sai ni kuma ne in rap shi bai sani ma ba in shigo gidan mibi na fita haraka na ma na gabu ya mini kyau ni kuma na fitan sai in ce ha ah, ni zaki ne na fita na gan wangan ga ya mini kyau kashi da ni ma na so maka ka gani ita in ya kai wa namiji nan so guda so biyu shi kuma ya kamata ya yi sense shi kamar mata da ban ni sai mata wani abu na really ya zama abu mai sada ma mm-hmm. domin ko mai matan ka ta baka ko mai mijin ka dai da komin kankancin shi ina da kira da shawa kuma ya kamata ka adore abin nan domin ya fi wurin ka ne ina jin ka da yasa in dai namijin bai yin nan ke macin nan kima ke ki saki mijinki akwai da yawa mazan su da ya bore some of us amma yadda mai shiga yana yi da yana mai kyau shi mai na try shi da mazan su na yi no like suna yi let me let me mm-hmm. tell you something lokacin da ni na meet mijina ni ya mm-hmm. ganga I believe in love you know that yes I believe in love yasa Now, so on. everywhere I go I have to express love oh, with my uh-huh. husband because it's my husband no. So lokacin da na muka fara muka yi aure muka fara muna post pictures. Do you know a lot of people talk about it? I know. I didn't even pay no mind because I know I'm not doing nothing wrong. Amma ka duba yanzu zamanin mu ga ya sa yanzu mata dewa suna su fito da mazajen su duba da Facebook dewa ba fito da mazaje yayi. Haka ne. Amma yanzu Facebook mata dewa suna fito da mazajen su ana enjoy. It's part of our. it's part of love. Ina motivate. namijin nan. Haka ne. In ke ba ki ki entertain gidanki ba, kina gidan wata mace daban ta zo ta entertain miki gidanki. Yes. It's like you have to do the entertainer. It's like kowai ko ma wani ta gan daga waje ba ta gan kama, ah ban ga matan shi already tana entertaining shi o. Haka ne. It's like me da ka ki gwada ma miji. Wallahi. It's like mu matan nan mu ya kamata aikin mu na da yawa kan mazaje mu. Haka ne. Especially namijin da kake so. Yes. Ya kuma ta kai maka yi homeworkin ka da kyau kaka gaji. Har mai shi kuma ya zo ya gane kama mata nan ga she's doing her best. To gaji jiniyo ya min zaki ni da shi duka mun agree love mu ki da zaki kan Facebook number one. Kuma matan nan duwa inda sun kalli food stuff. ba kuma muna yi kuma eh, jerry mutane su gani ba ne o ai kana ka mm. working na kana kana zo ka gani ne da shi muke yayi yes yes we are like friends haka ne kin kana ne yes wannan maza ki abu shi da kan shi yayi fushi kana ji da <laughs> da na duba shi sai mu fasa eh. da dariya <laughs> kana ji na kina min dariya ne okay eh. okay you pay for it. I keep troublemaker ne Diana, na san. said, okay. But okay, ba get ke gwada ba mistake na nayi ba na ba yin kuma ba. Eh. Ina ya manta da kaina kuma repeat kuma kaina kuma. that sometimes ni da kaina ina yin is mai zaki shi da kayan hankuri da ni Sometimes na yi out, but I don't mean it. Yeah. Nadia, you did ni, ya kamata you should get used to me. She ce mini you have to change. Yes. Ka gani? yes. ya no you have to change ya ce ranar kamar mu mata na kuma ranar da mo muka yi mistake kuma in kuna gaya mana kuma namiji na nan in matan ka mistake da ka correcting ta in dai correct matan ka bai za ka correction yes kaga ya sa mata ido ina kallon ta shi abin kuma na affecting ka akwai maza da yawa haka da ko kare nake yi a ah, haka nan ne wallahi eh. sai ya kamata kowane namijin da ya je mata gida komin karfin matanka you should be able to control her haka you should be able to put your feet on the ground yes ka bar ta san kaman kai ne mijinta this is amma ka san mu matan zanga kunne mu bai ji sometimes <laughs> kin ga one thing about us ne ba Allah ya riga ya shirya komai kamar yadda yaka fari wani bai auren matan wani sai. inda Allah zai aure Kakan annabi adam shi inda zai halicci kakan annabi adam shi ya halicci mai na na kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aurayya dai wanda ya yi mutane na ce sunna sunna sunna ne amma aure kuma ayan allah ne yana cikin kur'ani fa zakiya saboda affection da allah ya bamu ya ya ya halicci opposite sex shi bamu affection kai ka ga mace shi sometimes hankalinka ya tashi ai ya sunan shi creation Allah ne Allah ya create wannan abu shi sa mutum ba ka iya kai kanka karya wai ba ka ka zauna da opposite sex namiji dole ne kana tare da mace mace kuma dole ne kina tare da namiji shi yasa muka yi magana batun tausayi kamar yadda kika faɗi tausayi da imani in kuna tare ya za ku yi abin ya work. A work out, yes. To, Alhaji Jerry, uh, kamin gafara zaura uh, na na gajiya ta wani point, uh, point na shi da gaito dan bata muku program ne. Na za ka gyara program ne za ki <laughs> Point ta ce wai ya kamata namiji koya kake matanka take ya kamata kayyakan lankwasa kallon kwasata. kaga wanga baba sometimes yana okay uh, within uh, arewacin Najeriya da sauransu amma Najeriya ma da kansu ma ba haka ba amma ka duba tsakanin ganan mu da wasu turan mu da wasu ababa wasu matan nan kana ganin uh, they are full of I know my rights ni na san rights na ni da kai duka ɗaya ne ba ka iya ka control na bai kamata aure bai kamata ka control na ba kaza kaza no to kaga in dai uh, maybe irin habu haka yana okay cikin aure aurayya kana ganin zai iya yi saboda kana ganin wani ma yana ganin ga matan shi ta yi mistake amma iya wani wasa dai mata magana ta markuwa ta hana shi abinci ma yayi wasa abinci ma ta hana shi kuma shi no yana yeah, to, thank, to, you, you Zaki for the missing point continue na miss wannan point <laughs> Ya ta huta bakin ka ba <laughs> karan da na yi wani magana eh. it depend how to approach your wife yes Kawan da ina depend yana da ka approach matan ka in taimaka laifi mm. ka gani amma ka gani normal right wannan gaskiya ne amma ajiya ba yanka bakin ki ba ah, in kin ce it depends how to uh, control your wife kin ga wanka baba ina gani na saba na fara programs a batun aure kana jin zan ah, zantuttukan mutane ina gani in zan muku karya ma over five years sai an kana jin zantuttukan mutane kaga sometimes ba namijin ne namijin ba shi ba ne how to talk to his wife no sometimes ba duka ba wani namiji bai yi magana ba wata mace kuma ta yi magana wala ka ce kashi ta zuba maka magana da shekara to amma kaga wani namijin kana ganin cewa kaman wani yana ganin gane ya yi shiru da mata magana to wani kuma yana ganin kaman ah to ya ke na ce miki a biya kun ga ya cuce ki ita kuma tana ganin kaman no a bar ta she ta yi to kaga yin fadi na biyu na uku tana ka dole shiga kowa kowa ya shigo ciki mun gane zaki da ni yake mr jerry akwai wani mutum da ya ci kudin mu kar hazina eh. ya ya ce kari kari yi gaba da kuka yi wannan fada eh. continue na wurin eh, kana tura ko ah, kana da gara kasala kasala wannan magana da nayi kan zama da ita nake amma kaga wannan magana da nayi kaga cewa kaman a ranan kaga kana kan baka ta ah, ta aika da kudi ta aika da to ka san maganar da na cewa kaman gaya nan 419 ne a cikudin to ka san kaman cikudin kuwa Allahu akbar. Wallahi ya ci 2000. Salwa ya bi bayan ki ranar na ce zaki bai da gaskiya ba kin ga zaki ya fi mu gaskiya. Ya fi gaskiya. A ne ke za. ka ci kudi ban zo na gaya mai komai ba kana dina. Shi ne eh. nan ba shi zo yana tambaya na. Ehe kayan dogo na ai kamu na gane ko. Sai kaman ban ji ba. Da na gaji na sun ce zaki baban nan ya ci kudi na. <laughs> a'a kaga dan a'a to irin next time na eh. mistake kin ja mai gadama kika ja gadama har na bi bayan ki ce zaki salwara da gaskiya ta saba yi aiki She ba na ce to kamin ta fara ni ba na fara. Gaskiya. Gaskiya. Kaga next time wannan ai na gyara anya na kenan. haka nan ne. Ok, wai. Amma zaki uh, abin da nake son tambaye ka kafin ka sauka. Eh. Bari mu doki kola guda saboda ba kar mu kuna bi yayi kamar idea mu ne mu duba wani point za ta make. Eh muna so mu kawo sarauniya. Zana Zan na mu pin, mu pin number na, zana number shi so mu pin. Ah, uh, Alhaji Jerry. a da daga ciki kaga wai habaicin ya cika kwando kowa na dokan nasa ne amma kaga ba dai ta nake ba ni dai na magana haka ne haka ne haka ne ya happy mini ne a to ba ba da ke da ke ni dai na magana ne amma na fadi for viewers su san kaman ba it eh. happens eh. Eh, ya ina happy ni da kaina ya happy mini she so unfortunate kasa na manta kaman you were there that day ya nuna nuna ah, a shi ne shi ne inda inda inda kun doki wanga magana da da ke da rafa ne ki duka nake gaba da shi saboda an ranar shi ma ya support ya ka support an tinki an tinki ne ita ba ta support an tuma da kuma ta support masha Allah rubaya oh, muna kan ah. muna kan live eh, Facebook ina son ki contribute kan program ga insha Allah malama kan live mm, bari sa ki speaker ga sarauniya kan program insha Allah to Allah ya kaci. amma jina da zaki kamata mu baka red card in na program baka zuwa ka sa number amma da yake aji yake program wannan ka zo ko eh, my personal person ko jina yaro zaki sarauniya muna muna jin kiwo amma kamar yaran ki na kuwa ba Hello. Yeah, salam alaikum. Walaikum salam. Please, my mommy is not home. She has gone to buy something and come. Oh, okay. So, but if that you have continue your wait after, she said, inshallah. Okay. So, Zaki kai ke magana ko muka gunta maganan ka. Ah. Okay, ah, okay, na to ni ni na kai magana, ni na kawo magana ne kan batun I know my right nan. Kaga sometimes ba. Ah, Alhaji kaga I know my right nan. Eh, ba mata kade bane. Mata su suna I know my right. Maza kuma muna I know my right amma in a different way. Shi ne kana ganin cewa eh, namiji yana ganin cewa kamar ya zauna shi da matan shi suna wasa suna dariya yana ganin kamar wani reni ne kamar yana buje mata hanyar reni ne. Which yes, uh, which is yeah wasu maza kaga eh, matar ka tana buyanka ana fada ana komi ka gane yasa in dai ina ganin wannan anya sake sa'annan kuma wani mazan kuma kana gani yana da experience ne wala Allah ya gani ne haka sake mu matan tu ma ga kamar ta ta duke shi for, for, for granted yasa kaga wannan ababa biyu nan in aka taka ina gani mm. yana da kyau sosai wannan ababa biyu ita tana ganin kamar shi kuma wannan mijin kana ganin a ah, tsoro ke yana tsoro ne saboda in ya bata wannan life too much kaga mm-hmm. wannan rini ya faru ya faru to amma ne abin da ke bani mamaki yau kai da kun shiga dafi kuna ya faru komi me kuma batun wani eh, cewa eh, eh, na sake wata tuba ta rena ne sa wasu kuma wallahi suna da experience ne abin yana afkuwa ne kaga kan kamu deny wannan yasa ina ga ni iya maganar da zai yi kenan shi sa na barku na barku da Allah to Mr. Jerry akwai wani zance kuma da ya zo mai dina yanzu haka kan ah, batun mata no kan batun mata ka san akwai su matan da suka yi fada da mazan su ba su ba mazan su abinci yes ina jin wannan akwai mata da yawa da su da mazan su suka samu problem ba su ba mazan su abinci which is not right. Ina da wannan labari wallahi. Good. Akwai waɗansu mata kuma suka yi fada da mazan su irin mazan su sun je aikin nan. Kamin mazan su sun dafa abinci sun ci da yara, sun mutu kashe sun waje. Akwai issues haka nan da yawa da ke zuwa. Kamar yana ya kwallo na sometimes sai ce zaki kai duki ka handle. yasa mm. kowa da wa gidan auren shi kuma ya kamata mu mm. taka mace duka kika kika samu problem da mijinki abincin shi responsibility sun ki ne in ya ci bai ci ba ki yaje mai abincin shi lokaci abincin breakfast shi ya kai duka ibada ne wo ibada ne ai namiji ya tashi ya shiga kici ya makan shi breakfast haka ne ba shi ke mace kin tashi ke mai amma ina da kyau namiji mijin ke tashi ina ke da kai ki yaje ma mijin ki breakfast ya zama ya sha shi da kanshi ya yana feel happy ai sometimes suna mantuwa zaki ya maganar da kika yin ga shi su ce wai kamar yadda jiniyan yaro eh, zaki ya zada wai 50-50 ne kaga namiji ya yi aure gana salwa ina duban mace 100% haka nan ne amma yanzu turai she ce kamar 50-50 Allah da ke gana shi noke turai. Gani da ke gana shi noke ke turai. Yasa rules na the same thing na ne. Shi yasa an kaga kamar so da yawa. Na samu wani kola guda. Okay, all right. Salamu alaikum, Hamdilo. Zaru kana jin ka, so ga muna muna jin ki. Mun ka ana kuma masoyiya na ne. Okay. Allah kiyaye ki. Tare da ke. Alhaji ina gaida kai. To, ina amsawa Amdilo. <laughs> Yau kuri nawa ne kuma ne mostly kaga eh, ya sunan shi nan maza maza ni don zo point maza ne sannan ko ba kan mu mu <laughs> Because kaga sometimes maza wani na nan matar shi ta iya tana ni duk wani abu in ta tambaye shi ya yi surutu ya yi surutu ya yi surutu kan gaba idon ta no wani waje ya zo ya tambaye shi jikin shi na rawa ya doki ya bata ya doki ya ba mai shi gobe wani ya tambaye shi wani abu ta tambi matan shi eh ta tambi mijinta ya ki bata gobe kuma wani ya zo ya tambaye shi jikin shi na rawa ya baye Mm. Shaga mostly shaga mata ta tambi kanta kamar a'a ya miji nan ga ni na tambaye shi abu she amma yan waje na duban kaman wallahi muka je muka tambaye shi yana ba mu matan shi ta futa. Mm. Sai sa maza kuma su dunga irin kyauta domin naji malamai na cewa kaman in ka ba matanka ma sadaka ka yi. Wala ke gaskiya ne. da yi ya kamata maza kuma su ta kokartawa su ma suna alheri gare da matansu maganan ki gaskiya ne hamdulillah 100% point ga kuma na ji an ce kamar <clears throat> namiji in ka kyautata ma matan kama ya shi ladan ya fi kowane lada wai ya fi maka ba eh, ni ba malama ba ne mhm. wai ya fi kyautata ok, na ya fi kyautata wai ka ba matan ka sadaka wai yana da kyau mu mata okay mata kare sannan na biyu mu mata kuma mostly mu kuma muna iya rangwada too much yes akwai wani mace na nan namijinta ya daga ta in ta kai wani wani eh, abin ga level wani higher eh, shi ga kaman yanzu tana duban kamar mijinta nan bai yi magana ta ci yes. ko bai control ta ko magana ya fito bakinta domin akwai mace na nan wallahi in kana kusa da ita in ta bude baki maganganun da zai fito ta gaya ma mijinta wallahi ka yi sorry Allah sa rike albarka da kin fito gidan da wallahi ki ka san kaman kin san zafin kan da mace ya kamata ki ba mijinki girma wallahi ki ci wani matan mu maganganun da mai shi da ta gaya ma mijinta ko maganan da bai kai magana ba kan da take data ta drag magana. wallahi ke macen da kika san zafin namiji aka gwada miki tarbiyya mai kyau wallahi kin zamna ki ce kai a wan gari amma da yake kowa da auren shi da kowa da abin gan ko ka je ka iske irin haka nan kamar kan da sarki zaki ya faɗi. akwai wani mata da yawa na nan muna son kaman i know my right i know my right i know my right too much kuma wannan abun nan shi ga karshe ya zo yana kashin mu no yes sai sa ya kamata mu ma mata mu ma mu abin ga mu ma mu ta ajiye kan mu kasa kadan ma mazan nan ba ma kadan ba da yawa ne ma mu ta ajiye ma kasa mazan mu wa ajiye kan mu kasa ma mazan mu sai sa Allah muna mai kyau ya kara mu kada kullum mu da mazan mu duka Okay, I'm love. Ke ma cikin magana ki na yin shigo cikin kuma i'm correct ki. Magana ga fadi duka 100% ne. Amma ka ga Mr. Jerry. Ka ga magana da ta fadin ga kowa da yadda yayi auren shi. Kana jina. Kagan kullun na magana kamar kagan communication ya very important. Mm-hmm. Kuma kowa da yadda yake understand magana. Kagan Hausan ga mun mm. koyo ne. Mm-hmm. kagan hausan ga koyo ake koyo an koyi hausan ne kuma kagan sometimes wata mace na nan tana ta yi magana watakila kai ka doke shi in different meaning ita kuma ta doke shi in different meaning ka understand magana na yi ita Kada wani comes to speech kowa da yadda yake understand speech shi akwai mata da yawa in da su yi fada suna haifar da tsakanin mata da miji kawai amma inda yi party yadda ya shigo cikin suna barin fadar nan akwai wata mace kuma in tana fita da mijinta sai ta ga mutane take so ta disgrace mijinta ba ta san kamar wangan ga wani daban ya zo cikin mu ba yasa bari ma mu bar fadan a bar fadan ya wuce ma continue doka ga mata da miji a koya kai fada ya zo akwai wani mace na nan It's the same thing. Yankurin da ki bari yin magana ka da. Okay, ina tuma kin tsaya. maganar da ke nan ne ba ajiya eh. kamar maganar da kike fadi wanga mun san kamar akwai wasu akwai wasu maza maybe yana bi da maganar da suke yi yasa ko akwai wani well ajiye akwai ki nan point ne daidai ne amma akwai waransu ne da yake mai shin nan haka take magana tana magana yasa nake son differentiate akwai ana samu su kuma haka yasa nake son differentiate nake kamar ina kamar kada akwai wadansu mata in da fa da ya zo me shi da mace da ta sai ta zage mijinta aka ko wadansu maza kuma the same thing aka suke kin ga Ajiya zakiya kin ga nan ga na agree da I'm the love kin ga ba na gane pointin kiki kuma zakiya amma wasu mata they are just like that. I, I know that. Disrespectful. Yasa na ce yasa nake ce ta na differentiate mata shi nan. Eh. Is between is between maza da mata. A kaman kan na akwai irin mata haka, aka akwai maza haka, right or wrong. Akwai wani namiji ma'ajiya wallahi maganan shi kamar shi ne na mace make ne namiji. <laughs> Gaskiya ne. Gaskiya. Akwai su da yawa. So let us be reality. In aka buga nanga, shi aka advantage da disadvantage nan duka. Amma mu da next point da ya kamata mace ki respect mijinki. Haka ne. Ba wani excuse wannan wuri. Haka ne. Wannan ba mu da excuse. Kamar kace mu dukan ga duka we are not 100%. We are not 100%. Ko baka gane ba mazan mu. Ya kamata mu respect mazan mu no matter what it is. Okay. akwai da kala kuma na zuwa insha Allah ka understand point na kai kana wani kamsu mazan nan mu mata ba mu da mm. skills. okay assalamu alaikum wa alaikum salam ya kuwa ne ya kuwa da ba muke magana platform da rumanatu ne eh hajiya rumanatu ya kike Yan kurin na lafiya wurin. Alhamdulillah, yan kuke ki daga muna wuri yanki kada. To, ina gaida kowa, ina gaida kowan da ke duban ki. Ah, muna ansawa. To, ina gaida ya shi malamin mu kuma Allah kiyaye muna ku. Amin. Tare da ki. Eh, <laughs> ya kwa biya zaki ya zaki ina da tambaya. To, tambaya Allah sa mu gane. Ami don cikin maganganun kin da kika faɗi wai kamar wasu mata in su da mazaje su suka samu problem cikin daki. Mm-hmm. Ba su iya su apologize. Yeah. So what about in dai namijin ya provoke wata macin? ya faru mata kuma ba so guda ba ba so biyu ba. She kowane lokaci ita ke apologize. Shi namijin bai apologize mata. What about that? So, ina da ina da eh, namiji kuma ya yi apologize for mace wannan da definitely amma akwai wani namiji na nan shi mm-hmm. girman kan shi ya fi shi shi ya maka yes Eh, yes ajiyar yana da good point kina ji na isa na gaya miki kamar kin ga mazan mu da muke tare da su ga kina ji na mm-hmm. they know when they are wrong and they know when they are right nake so ki sani amma haka nan kuma zama bai dadi ai. don ke mace nan kullu ke ke ce mishi i'm sorry Eh to a wannan da shi kuma yayi girman kai. Eh, ke kina tura ki kina san tsakanin ku yayi kyau. Kina tura kira apologize kuma kullu shi ke yi kuma kina da gaskiya. Wa alaikum salam ne Tijani. Kuma eh, kuma sun Akwai su da yawa. Exactly ka ban ba. Eh. Wannan miji na nan ke da shi da matar shi suka samu ba wani abu ba ba wani magana ba wani gada makaka. Kada. Kuma so ma shi ya zama ma yana ta wurga abanci to wannan namiji kuma fa ya matsayin shi. Eh akwai su kina ji na kina ji na kin ga kowane mace da yan take handle situation gidanta. Of course. Kina let me let me use myself as example kamar ni akan ga kina magana da kika fade maganan ga din dai ni ne o Wannan kuma ke kusa da ni ya san da nake ni ban dokan shi personal mm-hmm. na doke shi kisa sana isa ni kullum na magana kama in kana da mijinka ka ka sa lura sosai kan mijinka mm-hmm. you should know who your husband is mm-hmm. if in kika san wane ne mijinki to things ya get ya things ya miki easy Misali, kamar ni haka na kin ga wanga maganan ga ban dokar su na san kaman ba. Miji na yana yayin yana mini kwalisa ya san shine bai da gaskiya o kin gane. Ya san shine bai da gaskiya amma yanzu kin bai zo dole ya ka guda yanzu kasa kin gane. Eh guda yanzu kasa yasa ya yi possible kullum ke mace na kina zuwa kasa akwai da ta. A'a ba gane ba bai possible amma da mu mata muna zuwa kasa always nan shine mafi da alherin mu. kuma shi da mu samu eh, eh, ladan mu muna da kokarin wannan na understand kin gani bari mu fara mu juna gaskiya kina jira ko ya muka yi mazan Allah muna kasan mazan ne mazan na bisa Masha Allah. Kin gane? Ko yaya da ko wani fushi da mu dauka. Ehe. Kina kakashin mijinki. Ke kuma kiyaye ki zo ki furma mijinki furtumanki. Kina jina? Mm, mm. Wani na. Wani na nan wani wani na nan. once in a while abin ya ishe ki kema ke ki bude baki kema ke wanda yi magana kin gane don wani abu na yana damun kan baka fito da shi baka samun kanka haka ne uh-huh. ita nake magana kullum kaman ba it depend what type of husband you have amma na imani kaman kowane namijin da ke tare da matan shi ya sani ya mata laifi ya sani ya san inda shi ke da gaskiya ya kuma san inda shi riba da gaskiya digangan shi ka bar mai shi da digangan shi <laughs> eh shi ka bar mai shi da digangan shi don ki kina son peace ki da ladan ki zaman gidan auren ki nan <laughs> ki understand magana na ajiya kamar ni da nake zaunin ga wallahi ina da ina da ina da karfin saurin zuciya ni fada da kowa amma ni ban da karfin zuciya in ga miji na na zaune kira ji na Ah. wallahi ba eh, mun samu problem Ah, za ki nemi ulga abaici dai eh abaici ne ga ke kwale ki san mijinki kin gane magana Najiya in kin je ki ba shi hankuri ah, wasu maza wasu maza su yana suke yin na kwallo na kwa bai ba eh wa shi ne da ki san mijinki su kadan kadan da ki tai musu magana kin ga akwai ranar kwanci hankali o oh. akwai ranar akwai peace tsakanin ke da mijinki kina ne Namiji bai kamata yana wulgama matan shi a ci ba. Haka mace bai kamata ki wulgama miji. Mace da wuyan mu da mu mata ne ko mu yi ma normal ne. Ah, amma ba kowane mace ba. Mu mata mu. Ehe eh, ko ki once na wal ki ma normal ne. Amma kin nan mu miji bai wulga ba shi da dan yuwa in trouble. Kamar ni ya ganga. Ona wulga ma ya dan wani abanci miji na dai ba wulga. Sai nake maganar nan dai namiji na wulga mace abaici dai dan yuwa in trouble. amma kuma bai da eh amma kuma eh, my sister kin nan da ki samu saukin ki ai ba kullu kuke samun fada ba ba kullu kuke samun argument ba wanda ke da miji ke cikin jin da kuma kamar sometimes ana renew love ma love ma ana renew shi ne Mm. Ah, wanga gama da nake fadin gama is about one of my ina magana ne ana shi ta inda mai shi kuma na jin na wallahi kai da kanka ma ka gaji ma bari ne a ah, baka baka gajiya na yi maka siye te wallahi wallahi ka gaji ka bari ka bari ka bari my sister wallahi an kure yawa an kure yawa Ki kinga ina kai to the point kina ji na mm. dole ya kamata muna mu yi hankuri kin gane magana na yana ya kai to the point ya ya zama muna mu matan nan dole mu yi hankuri amma kin ga hankuri kuma in kina yi inda miji mai tausayi mai imani ne ya duba yadda kike zama na kike zama da shi wallahi ya sake rayuwar shi inda yana son ku yi zaman lafiya you understand magana na mm-hmm. inda yana son ku yi zaman lafiya ya ga yana kima kike yi mai isa nake magana kamar most of the time yana da mu mata duba kowanne mace da ake kina kyautata ma mijinki kina ma mijinki ba ke ki 100% amma you just do your best amma salwa ba ki bari shigo cikin maganar ku ba ki ga kaman tana try to make a point akwai wasu maza gaskiya da ya too rude to the point kamar ba su ba da wani break mace ta yi laifi ko kankani ya kamata namiji kai kuma ka understand kama akwai wani lokacin da ke kuma za ka zo ka so wani chocolate ka zo ka yi laifi ka ba mata mata suna son wani abu kankani ko ba ka ba ta hankuri ma ba so chocolate ka zo ka kisa ka ce baby forgive me man that's it eh ka san kuma na eh. understand maganan tau kana ji na na being that machine na ya doki kamar shin na shine namiji so eh. he thinks he can do ya yi komin da yake so kan matan shi which is not right namiji kai kuma kana da limit kan da matanka ke da iko kan kake da iko kan matanka akwai ta wani hanya matanka kuma na da iko kanka haka ne ka gane isa auren nan mace na da limit haka namiji ke da limit All in nan ya kamata respect ya zo cikin kuma it depends eh it depends da kuka fara kuma eh, ba auren da ba auren da koya aka yi ba ku fada wannan karya ne kuna ma juna karya Koya aka yi fada ya zo amma the more in the most important ne ni na yan waye na mata in kai ankuri in kai thank you in kai ankuri cikin gidan aurenka wallahi you be on top ka zo ka zama namijin nawo ya bar kai ka feel kamar kai ne mai gidan ma duka haka ne haka ne wallahi ba ize zai ne saboda irin hankurin da ka kana Mr Jerry k'a kai ka ga wani mace na nan ka gan ka ban ba ita ba ta da hankuri waje amma wani comes to gidan aurenta haka ne wallahi shi ta ta doki kowane bullshit da ke cikin gidan aure wallahi gaskiya kai understand she said need to my understanding tsarin ne na zo yau ina ce kamar ya kamata hankuri yi yawa ka san kamar ba lalle things ya change Yasa hankurin da mu matan Allah ya kare mu hankuri mu ya mu handle mazan nan yanda ya kamata kuma mazan kuma ubangijin Allah ya sake na su yanda muke so. Amin. Amin. To Allah ya sa Kin gane a my sister. Eh, eh, muna gane Allah ya kiyaye muna. Mun gode. Allah ya saka. to yanzu za ki wai na sa da siri waka ba ciki zo ki sai yin beshe fara ki ba mata shi ta mata buga ba amma to ban ya buga na ji ba da ya buga na da na shi shi shi to na miki na can ba na miki wakan can ba na baiti a rage da muna miki intim base to na miki intim base Na miki yin ce. miji na sarki kamar ya yi komi da wawa ko Na fadi mai. Wai ba free ba na gaya mai. Aha kuma ajiya imana. Ai ni da bai sarbi. <laughs> Wai. Eh, eh, eh. Wai wanga no family business. Oh, so, to. To ajiya imana mun gode da magana da kika zo kika yi muna. Mun gode sosai. Wa alaikum salam. Bye. Kuma Mr. Jerry na zo batun zamantake kana ko wani mata kuma na nan. No. They don't like cooking. Yes. Kuma cooking is number one in marriage. Mm. Mutane suna ganin kaman dafuwa ba dole ba ne. Amma hmm. ka gan dafuwa shi ne number one cikin gidan aure. Wow. Kuma ya yi very important cikin hmm. gidan aure. Amma wallahi kagan mata da yawa ba su son dafuwa. Kaga ba abin da ke da daji mijinka ya fita ya zo ya fita ya je aiki ya zo iske ka sayarwar shi abinci ka ajiye mai da ya yi wanka ya yi sallolin shi fadi ya zo ci abinci. Waɗansu mata na nan, Mr. Jerry, sai abincin waje. Eh, eh. in ka duba restaurant da yawa yanzu ka ga shiga restaurant ai kana garga kana shiga restaurant ina shiga ka ga mazan aure da yawa ana shiga restaurant kuma suna da mata Dai wasu wurin suke samun giyar ma budurin da ke aiki cikin restaurant suna raba namba Ka you imagine yes ka understand it's a mistake ba ki dafa mai ba ya je wurin ya samu kala ya to yanzu gwai push me shi kaga push me shi kaga kike ka me jinki kenan kuma na biyu kina fuwa kullu wallahi namiji ya ga kin gaji yana lura wanda ya so favorite food tun ba wurin aiki ya shigo da shi gida ya ce yau kake dafuwa wallahi lokacin da ba lemu off ma ba duba ni na yin fito aikin zo wallahi kamin zo ka miji na shi mai dafuwa ne yes wallahi ya yi fuwa ya yi kome aje da na shigo gida na yabin da abinci ya yi ready haka shi kuma ya wuce aiki kamin ya shigo gida ni mana ni mana gyara mai bayan shi Karani rashin dafuwa wallahi ina kawo problem gidan aure kuma ka sa abincin gida is ban ce once in a while ban ka kara je restaurant ba amma mm-hmm. once in a while yana da kyau ka gaji kai kai maka ka ce waje na gaji bari din je sai abinci wajen kawo we all do that ke ka gane yes amma bai ya kamata da yawa gidan mijinka ya fi outside food wallahi duba in aka dafa maka five days in a week at least six days na kaje ka so a ceke da kifi ka kawo matan ka tafi thank you you know ka understand yes ita ban ga duka ya kamata mata mu ta lura da irin wadannan abubuwa kanana kanana kananan nan kagan aure yana zama wana da radio. yes amma mistakes kanana kanana da ba mu dokan nan ba mu yin nan shi ke kama na matsala cikin gidan auren mu shi zai zama big thing haka nan ne because ka gamu da ka, you love the wife before you married her to me yasa da wanda ka so tun farko kai ka kita karshe sam sam sam sam baka ka kinta unless ita ta sake ko kai kuma kana mata abin da bata so ko kai kuma ka sake ko ita mata sake wurin na she problem sai fara zuwa haka ne kuma maza kuma sometimes kaga ya kamata mata su ba ku space kadan aka kuma ku ba matan ku space kadan eh. don aure ba takurawa cikin aure ka understand magana na yi aure da takura yana kawo gajiya da juna ask me why I said that kasa ko wani namiji na nan kasa mm-hmm. ko wani namiji na nan ko mai matan shi da ta yi duka ce ce ya bai yada mm-hmm. ko mai da ta yi duka a kaki kaki kaza kaki kaza ka gane haka ne kuma aure bai gwada haka ba matan ka na da akwai wani su abin da matan ka ta yi abu da dai zai eh, eh, eh, like against addinin musulunci ya mm-hmm. against abin da zaka yi gobe ki ma Allah ya kama ka kana da right ka stop matan ka haka nan ne ka gane ya kuma ka gan zama auren da muke yin ga mace na da idiyanta kai ma kana da idiyanka ka watakila idiyanka da zaka fadin nan is very good mun samu call salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wa salam to yan kuri mu da wake magana abin wa alaiki salam yan kuri mu da wake magana da alhaji shi kuke magana hajiya To, Alhaji Shehu ah, Allah kiyaye ka. Alhaji Shehu yan ku daga na kake ko? Ya haji. Kamar call is ya drop. Ya. Kai salwa ya min daɗi namiji ya call saboda na ga matan nan suna contribute sosai kuma kuna nuna muna yadda kuke so ku yi zama da ku. Ya kamata mu samu callers maza kuma su zo su contribute. Sosai. Allah ya sa ya kira ba shi kwallon nan. Insha Allah ya kira ba ka. Kaga magana da nake faɗi kenan eh, Mr. Jerry. No. Shi da kaman ka ba eh ba ba ba ka ba matanka space dai da yawa ka gane. Eh. Amma at least ba ta wani incin kanta kadan. Yes. Ka understand. Ki differentiate muna space kaman in za ta fita kana check food ta ko wasu movement ko dai business side. ki differentiate Kalamba. okay what i'm trying to say is Kalamba like ka san aure muna karkashin mazan mu na'am in dai ka tsaye namiji kana saron takura ma matanka da ta fita da ta yi kaza da ka yi kaza ya zo kai wani lokaci ne shida ya ya fara boye maka gaskiya ne bari matanka ta san kaman ba kai ka mm-hmm. trustin ta salamu alaikum a dole ta sallame miji salamu alaikum To, ya ku mu da wa ke magana, ina kake kowa. Ah, shehu ne ake magana hajiya. Ya ku ina kake kowa, Alhaji Shehu daga na. Eh, Alhaji Shehu mazaunin Libya yanzu da To, Alhaji Shehu ya hankuri muna jin ka. Guys, I'm on Facebook program, guys. Keep quiet. Okay. Tambaya, ana kaɗan ajiya ba ku da Malar Shehu Yankuri ba mu jin ka. Layin na biyu. Bokal, Ali me za a yi bokal? Eh, muna ji yi magana. Ok, to ya tambayar da muke so mu yi dama ya ce, wai ya halatta ne mutum zai iya bincikan farta bulkin matarsa. Eh, ni ba ni ba malama ba ne, amma ban gan kaman kan fonin matanka. Eh. Ka ta bincike matan kan baka like ina ganin kamar namijin duka da ke son bincike ko kan fonin matan ta kan bai da matan shi ba ne. Ina yake zuwa namiji ya fara bincika fonin matan shi. Ina ganin sai ka fara suspect matanka da wani abu. wannan kana da right ba ka bincika kana da right ka karbi fonin ka ba shi kaje ka doki ka boye ba ka ci ba ka ba ni fonin ki eh, to alhaji jeri to kai magana eh ban ji shi da kyau line na break amma to my understanding kuma bai da kyau namiji zai ka sai kana duban fonin ka haka na mai zai sa ka je kana duban fonin ka Eh, wannan trust issue ne wannan exactly eh, bai dace ba wannan bai dace ba malamai sun faɗi malamai wai haramu ne eh wai haramu malamai wai haramu ne ka riki fonin matan ka kana bincika wai haramu ne ka bar ta kawai abin da za ta yi kulle da Allah ne tsakanin ka da Allah don matan ka dai gaskiya kana tare da matan ka in baka yarda da ita ba sai dai ka sake ta Yes. Domin sa samu problems da yawa kan haka. Don zato ma da kanshi haramu ne. Isa bai yiwuwa kai da matanka kuna zamanin kana mata zato, goma ka rabu da ita. Na'am, na'am. Idan ita ma zama haka ne, ita a kai za ka iya sake ta babu matsala. In dai ka taɓa kamunta da Zaki wani kuma da ka shigo muna cikin. Ko wani laifi ina da sha kamar laifin da kamar yadda addini ya ji muna aure ibada ne in dai mace ta yi zina wannan eh, in ka kama ta akwai anyan shi inda za a bi Kur'ani ya nuna mana a kashe wannan aure kuma kana da hanya ka rufa mata asiri in kana son ta kan zama da ita kana son ta to maganar gaskiya ne maganar shi gaskiya ne ina ga next week tuesday zaki ya eh, Mr. Jerry ya kamata mu tackle wannan ishu kamar batun mace ka san kamar akwai mata da yawa yau ne biki ne shi yasa next week mun zo da ah. malami bayan program tambayoyin da za a yi shi malami ya zo ya ajiye mu ya zo ya ajiye muna eh. to min alhaji shehu ya hankuri mun gode da tambayan kanga sosai mun gode to mr jerry kana da wani mm. magana kuma mu continue eh na ga kamar two hours za mun nan maganar da mu yi eh, kafin mu close program ga muna son jama'a su sani magaganu auren da muka zo muna yi ba wai mun fi su ilimin shi bane kuma ba wai mun fi su experience ba sarwa ne yau zaki ya ta aure more than 10 years kenan ni na aure more than 20 years Abin da muka gani cikin gidaje mu da gidajen abokanan mu da family mu shi muka zo muna fadi kuma na uku addinin mu ya ce wani 80% ko 90% in ji malamai aure is part of our addini. Mun samu call, one minute. Na ka duki call, last call. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kuma da wake magana. Ya kuri kai ka kashe muna program nan don ba mu jin ka. Abdulrazak kina kuma ka kashe muna program wurin kan nan saboda ba mu ji. To yan kuri Abdulrazak daga nan. Oh, masha Allah. Muna jin ka. Masha Allah. To, ina jin ka. mun ana shani aure aure kuma yanzu gaskiya yanzu mun aure. To. yanzu muka shigo cikin aure kuma magana da mun zo ne shi ne sai ba na son tambaya yayin sai kuma mu rika matan matan kuma su rika mu <laughs> masha Allah magana tana da kyau eh tambaya ne mai kyau farko dai muna gaida kai sosai sanda shigowa Ina jin karista. Kana jin mu. yanzu kana jin mu Inda eh, da ya da ka kashe mu nan kake jin program mun nan da ya kyau eh background na make very noise background ka na make muna noise sara mu jin ka Mr. Razak, yan kuyi ka kashe muna background ka. Oh Allah. Background shi. Eh Muna bin program mu ta baya. Salamu alaikum. Na ga wata kuma na call last caller. Wata call back kuma she mun magana she mu mu wrap it up she da ga mu ran next week Tuesday kuma saboda yau ne first day program mu. Na ga kaman people really likes our program she sa ubangiji Allah sa mun yi muna yin program mun ga kuma muna mun gyara namu cikin nasu su sun gyara nasu cikin namu insha Allah eh insha ma Allah Allah Allah Allah ubangije sa program ga da mu yin ga mu ci amfanin shi Amin, amin. Ko me kake yin eh, ajiya zakiya saboda Allah, Allah zai bi bayan ka. Kin ga auren da muke yi auren da. Ya zo kai. Ka from Spain, kai continue. Brazil. Mr. Razak, ji na. Eh, Good. Masha Allah, tambayanka tambaya ne mai muhimmanci sosai. Kace yanzu kuka shigo cikin aure ya za ku rika matattakin ku. To, abin da ke ciki ne, eh, ina da wani ansa kadan da zan baka mai yiwa ne zaki kuma ya shigo shi kuma ya zo ya kara. kaga farko aure ibada ne cikin alkur'ani akwai inda Allah ya gaya muna kamar wai wai mai wa min ayatihi an halaka lakum min anfusikum wa azwajan wai ba wai ya ya create muna mata da akarkarin mu ya kawo su kusa da mu kuma ya ba mu affection muka gan su mu filin. su feeling mu shi in ka aure mace ibada ne annabawanmu da yawa sun yi aure shi mace responsibility sun da ke kanka za ka yi mata wannan na san ka sani in kana yi mace abin da take so she mace kuma na nan she ta kuma ta baka love yadda ya kamata sai aure ya kyau communication kamar yadda za yi ta fari in kana tare da mace ya fi ka ji da magananta ita kuma ta ji da magananka Ko kowane shawara za ta kawo sai ka zauna ka jin bai yi bane ka gyara in kai ma in ka kawo shi ta maka ji kuma most of mata suna aure don aljanna ne kisa biyayya mace kamata ta yi maka cikin aure in kana ganin wani matsala inda ya kamata ka gyara kai namiji sai kai kuma ka je ka tambaya in an gaya maka shi ka zo kaka yadda wani third person ya shigo cikin gidanku wai zai zo gyara maka aure samsam kana da malamai kana da abokanai da ke da experience amma the most important thing ka take responsibilities be a man kamar yadda za ki to make sure you are in control of the house ya kyautata ma matan shi kuma kuma kayan trust trust gaskiya yanzu tsakanin kai da matanka inda akwai gaskiya tsakanin kai da matanka things da yadda kenan yadda ya zo tsakanin kai da matanka ya yi very very important ina kaga eh, matsala da ke zuwa wurin cikin aurayyarmu na zamanin gani rashin yadda. Haka ne. Rashin yadda ina ba ta aure ne completely. Wallahi. Shi sa abin da na gan da kai kai matan kai ta kuma ta yi maka kenan. Allah ba ku zaman lafiya. Amin amin amin. Mun gode sosai Mr. Razak mun gode. To ina ga mun rapid up mun ga shaida ga mu sabon sati. on Tuesdays, every Tuesdays, one o'clock American time, Ghana time six o'clock. Ubangijin Allah ya kai mana rai next week, uh, Mr. Jerry, got uh, uh, uh, seven o'clock Nigerian time. Mr. Jerry, mm. yankuri a kulle muna da addu'a. To, mun gode ma Allah wallahi jama'a muna godiya yau ne first day mu na ga an cika mutane over 100 Allah ya saka mu da kowa alhairi Wanda ke turai muke da takarda Allah ya sa albarka. Waɗanda musu da takarda yanzu suke nema Allah ya ba su takarda. Amin ya auren mu Allah ya kore shetani sun gidajen aurenmu. Amin. Ina gode mazaki kuma da ya gode muna wanga platform muka zo muna wanga program Allah ya saka mai da alhairi. Amin ya Eh Allah ya kai mu sabon mako ba zan yi yawan magana ba zaki ya close muna program. To, mu ja fatiya. Dole alaihi wa Mai hajjaji sulmar mai da kuɗi ala mai da kuɗi gida shahararren kamfanin nan mai suna zakiyan zaki beauty collections ke kawo muku shahararrun kayayyakin sawa da mayamayan shafawa mai mai da tsohuwa yarinya a zakiyan zaki beauty collections akwai akwai man shafawa na jiki akwai man shafawa a fuska wanda yake cire kuraje fuska ta luyi-luyi akwai sabulu na wanka da na wanke fuska a zakiyan zaki beauty collections muna da leshi kala-kala na mata